ko za ka gaya mana sunanka bacin ka faɗa mana sunanka za ka gaya mana takaitaccen tarihin rayuwarka daga yanzu har zuwa lokacin da aka haife ka da farko dai sunana awwal nasibi wanda aka fi sani da awwal taibozo hmm. to mu da farko ma mu da tun daga farkon magana ya aka ka samu sunan taibozo to abin da yasa na samu taibozo ni dai an je location ban na rago da abinci kuma ban na eh. ganin kyale eh na cika ciki na kuma amma an dai ragowa yana ci na koshi eh. to shine na samu taibo zo an bi jama'a ma suka gane ne taibo zo waye ka gane dai to waye ya sa maka sunan taibo zo a kamfanin mu ne aka saka man taibo zo saboda sakamakon ina yawan ci eh to yanayin su baba saka sai waye dai irin dai manyan jarumai dai suka gane ne kawai suke ce min taibo zo kawai eh to sakamakon shine abin da ya sa na yi to yanzu za iya gaya mana adadin fina-finan da kai adadin fina-finan da sai dai in faɗo wasu daga ciki saboda wa'ansu gaskiya na manta su eh to da farko dai na yi um, ga gida ga gida eh ga shi umu uba kana jina ina jin ka sai kuma uh, za su kai guda nawa gaba daya akalla dai za su kai guda goma sha biyar ko kuma fifth kuma to akalla ba a kasar ba yanzu za ka kai shekara nawa a industry Allah zan kai wajen shekara uku zuwa hudu to a lokacin da ka shiga harkar fim baka samu wata tangarda ko rashin jituwa ga yan uwanka ba ka san wani aka ce ga shi ya shiga harkar fim aka samu matsantsalu ko ga yan uwa ko ga abokan arziki ko ga abokai ko kuma a cikin gida kai a ina ka samu taka matsala ni gaskiya ni ma na samu a cikin gida kuma sannan kuma na samu a gurin abokanai na amma dai a cikin gidan dai da na fara dai to dai mahaifina nuna ai ba matsala bane ba amma dai ita ba mu tana damuwar ta amma kuma da na fara kuma ta ga dai na ka same ta ku kuka daidaita sannan har ta yadda ta amince ta yadda ta barka kake harkar fim eto kasan da duk mutumin da zai harka fim sai a nuna mai a ce wai ba kyau ko kuma yanayin lallacewa ya fara harka lallacewa kai ne mm. to mahaifiyata ta ta wani abin kawai dai ana yi ne don lallacewa ko kuma wani abu amma shi kuma mahaifina da yake san harka kuma dama dan jarida ne eh mata ai harka ba wani neman sana'a ne ko kuma wani abu ne sai ya wayar da ita ta ce shi can Allah taimaka to su kuma yan guwa abin da yasa su kuma yau da kullum muna tare da su suna nuna su ma ai kashi kai ma harka lallacewa ko kuma wani abu amma su ma daga baya su ma suka ga harka ce so suke su shiga yanzu sun fara maka yan murya kenan suna so su ma a sa su kenan kowa na so a zo shi ma yau ya ce shi ma da Allah a taimaka mai ko sun ɗaya sun biyu waye dai a taimaka mai da tunatar ku bari lokaci ya yi za wannan kamar da ni ma lokaci ne ya zo eh to yanzu wanda fim ka yi wanda ka ji ka ji daɗin aikin da kuma masu kallon ka da kuma saurare za su so ka gaya musu kaɗan daga cikin labarin fim ɗin da zaka bayar yanzu wani fim ne wanda ka kake son fim ɗin gaskiya fim da na yi ya ban wala kuma sannan kuma na ji daɗin aikin da na yi shine fim da muka yi ta aikin fim da muka yi ta ga saboda akalla mun daɗe a aikin fim nan. wani ne na bayi wai tafiya a jali aikin ya burge ni kuma sannan kuma sosai ya shiga jikina aikin to a me ka fito a cikin tafiya da ajali to a fim da muka fito ni dama ni ma kakana ne ba shi lafiya to kuma shi kakan na yana da iya wannan ƴaƴa to shine ni kuma sai aka sa ni tunda ni jika ni dole mu tafi da ni ma a neman magani da ni hmm. mun tafi jeji muna neman magani a mu kwana mu tashi to shine cikin dare sai irin masu kama bayi suka kama mu to mun dade a cikin jejin dai to har Allah ya sa da muka tsira dai muka fito daga cikin lafiya kuma muka kawo mahaifin wannan kakan nawa su kuma mahaifinsu muka kame maganin kuma ya sha warke ya samu lafiya su waye jaruman cikin wannan fim mai suna tafiya da ajali to jaruman ba wai ba wasu jarumai bane ba sai dai in ma a'a in dai jarumi ne ko ya yake inda ya yi fim ya kai sama da kamar guda ashirin to gaskiya jarumi ne mu a wajenmu to ya kamata ka faɗa ba sun kai jarumi tun da har ka ce aiki ya yi kyau kuma sun yi aiki ingantacce kawo ku dole a kira su da jarumai yawwa to ka koyar da introducing da muka yi da kai lokacin da mu interview da kai ai jarumi muka ce ma kai karan kanka gaskiya ban ta ma ban ta ma su ba to sun fika fina-finai su ah, wa yancan din fina fina-finai sosai kuwa tunda kaga san ce iyaye na ne a harkar to su waye wa nan to na farko dai baba SK wanda aka fi sani da baba saka SK ke na sani garba wato kuma na biyu kuma sai kuma wannan um, bandaro akwai bandaro a ciki eh. wanda aka fi sani da wanda yana fina-finai da irin da yana sai um, iburo hmm. jama'a da sun gane shi sai kuma wannan oh, wanda ya fito a malamin nan oh, mm, mm, ya sun shi malam inuwa ko wani kongo a malam inuwa ok malam inuwa eh su ne da jaruman da zan iya wannan sai kuma ba su daga cikin an ofis din mu dai gaba ɗaya da maza da mata duk an ofis aka ɗi aka wata gwantsin tsamma aka gabatar da wannan shahararren fim mai suna da mu mu aka yi wa raman dai kamfani mu yau kamfani to mun ji dadin aikin nan da mu mana bisa ɗari eh to wanne nasarori ka samu kama da fara ka zuwa ka fi ma zuwa yanzu to gaskiya kamar me da me kenan kamar a ce kamar dai misali wanda bai san ka ƙara sanin ka kuma za ka eh. wuce da guri wani ah, a na gane saboda ya to wanne garuruwa ka je ko kuma ƙasashe ban je ƙasashe ba sai dai garuruwa wayanne ka je to akalla dai na je ah, na je uh, jos na je jigawa eh. na je kaduna eh. uh, da bauchi eh. to daidai garin da dai ba a rasa ba irin ne na irin kano kano kuma da haka fim ta kai ka da haka film da kai saboda ni ban taba tsammanin zan je wata wata wani garin ba to amma sanadiyar fim na je kuma an fafata da kai kenan yawa to yanzu wanda sako zaka tura to yanzu misali wani sako za ku tura kuma kusan ko yan fim ɗin nan akwai farin jini duk inda kuka ba kuka zaga za a ce la ga wani ga ko kuma ga wanti to ya kake da masoyan kan ka da su anya kana tsayawa ka ba su lokacin ka ku gaisa ko ko an ka gansu tsaki kake kai ka ce a share su ko kuma a ya kake musu to gaskiya duk wanda ya zo nuna ni masu yana to zan karɓi ina karɓar shanu hannu biyu sai eh. ke kuma mutumin da ya zo ce yana son ka shi ma kai ma mai son shi ne eh duk wanda ya ce makiyin ka ne ka so shi ko da ce dai ah, ba ya son ka kuma eh. kana son shi sanda kai da mun Allah ya ɗaukaka kuma ba wai ba su ko maimakon kai mutum wulakanci to ya kamata ya ce ka kyautata mai eh to shikenan jarumin mu ga yawa masu kallon naka sunan ka me kace to inda na awal na cd wanda aka fi sani taiwo zo kuma sannan kuma ina yan uwana da abokanai na harkar fim da kuma masoya kuma godiya da fatan alkhairi su ci gaba da kallon mu a cikin jizat hausa tv to mun gode da fatan nan gaba mun kira ka mun gayyace ka zaka ba mu haɗa kai ɗari bisa ɗari ka zo in Allah da da makuwa. kuwa to mun gode sosai da kallon tashar jizat hausa tv mun mu gashi mun zo mun same ka yanzu zamu interview da kai a tashar DZ Hausa TV to yanzu da farko za ka gaya masu kallon ka sunan ka bacin ka faɗi sunan ka ka faɗi takaitaccen tarihi na rayuwa taka. To, ni sunan na Awwal Nasiri wanda aka fi sani da Awwal Taibo. Mm. A cikin harkar fim. Ina dora.